Assalamu alaikum barkanmu da haka sanu ku jimrin sake kasance da mu a wani sabon shiri. Yan adaidaita sun tsunduma yajin aiki ga dangadan a jihar Kano. Dauda Kahutu rara ya fitar da wata mota kaiwa fasinjoji kyauta a jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana irin matakin da ta ɗauka game da yajin aikin da 'yan adaidaita suhu suka shiga. Gwamnatin ta ce za ta samar da ababen hawa domin kawo gurbin da zai mai 'yan adaidaita suhu a jihar Kano. rahotannin sun bayyana cewa gwamnatin jihar kano za ta share wa mazauna jihar hawaii ta hanyar kaddamar da sabon tsarin sufuri biyo bayan yajin aikin 'yan adaidaita sahu jaridar daily nigeria ta rawaito manajan hukumar daraktan karota babba dan agundi ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai akan yajin aikin da masu tuka ta sahu suka yi a jihar kano cewar babba babba dan agundin gwamnatin za ta kaddamar da sabon sufurin ne saboda muna so a duba yadda ake tafiyar da harkokin sufuri kamar yadda ake yi a yanzu tuni dai shirye-shirye sun kai ga samar da ababen hawa haka zalika baffa ya yi sharhi akan gwamnatin a baya gwamnatin ta sanya rijistar aiki ga 'yan adaidaita sahu akan kuɗi naira dubu ɗari amma daga baya ta tassausa haka zuwa ƙasa ya kuma bayyana cewa duk waɗanda suka ƙi biyan kuɗin rijistar ba sa son bin doka ne don haka gwamnati ba za ta yi shiru ta zuba musu ido ba Baffan ya ce ta ɓangarensa bai isa isa su dawo bakin aiki ba. Amma gwamnati na da damar samar da mafita zuwa ga al'ummar. Minista babba ɗan agundi ya ce gwamnati ta damu da tsaro ne, ba wai batun kuɗaɗen shiga ba. Premium Time tarwaito yana cewa wasu daga cikinsu suna aikata laifuka tare da masu adaidaita sahu. Ba sa son yin rijista. Ya ce batun aje wurin gwamna Ganduje kuma tuni ya ba da umarnin fara shirin. bangare guda jim kaɗan bayan ƙungiyar direbobin a daidaita sahu ta samar da tsindimawa yajin aiki a jihar kano ƙungiyar karota ta yi martani mai zafi inda ta nuna ɓacin ranta ga yadda lamarin yajin aikin ya kasance gaban hukumar karota ta jihar kano bafa babba dan agundi shine ya martani mai zafi akan yajin aiki, a ranar litinin goma ga watan janairu kasa da sa'o'i 24 da shiga yajin aikin gidan rediyon freedom ya bayyana cewa Baffa ya bayyana a shirin barka da hantsi na gidan rediyon inda ya martani da cewa lallai matuƙa a daidaita sahu za su gane shayi ruwa ne. A ɓangare guda bayan tsinduma wannan yajin aiki, Dauda Kahutu Rara ya fitar da sabbin motoci domin kaiwa fasinjoji kyauta a jihar Kano. Yajin aikin 'yan adaidaita sahu a jihar Kano fitaccen mawaƙin nan na siyasa Dauda Kahutu Rara ya bayar da sabbin motoci domin kaiwa fasinjoji kyauta a jihar Kano. Sakamakon yajin aikin masu adaidaita sahu a jihar Kano, shahararren mawakin nan na siyasa ya bayar da umarnin fitowa da sabbin motocin ƙungiyarsa ta kwallon kafa domin su rika daukar mutane kyauta jaridar ka daura 24 ta rawaito al'umma da dama suna tafiyar kasa sakamakon yajin aikin da 'yan ta sahu suka fara tun a ranar litinin din da ta gabata cikin wata bidiyo da mawakin ya wallafa a shafin kamfaninsa ya ce motocin motocin an fito da su ne domin taimaka al'umma sakamakon mawuyacin hali da suka shiga saboda yajin aikin 'yan adaidaita sahu an fito da motocin ne domin su dauki mutane musamman ɗalibai da za su tafi ko kuma za su dawo gida kuma kyauta ba tare da sun biya ko sun kwabo ban jirara al'umma da dama sun wahala sakamakon yajin aikin 'yan adaidaita sahu wanda ya faru sakamakon rashin fahimtar da ta shiga tsakanin hukumar karota da 'yan adaidaita sahu sai mu ce Allah ya kyauta duk kadi kanan muke zuwa muku da karshen wannan shirin shiryen namu sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe mun gode za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a mu na tofa albarkacin baki sai an jima.